ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوح اليه شيء او قال اوحي الي ولم يوح اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون ba wanda ya fi girman zalunci irin wanda ya kirkiri ƙarya ga Allah ya ce Allah bai saukarwa da wani mutum komai ba kuma ya yi ƙarya ya ce Allah ya yi masa wahayi alhali Allah bai masa wahayin komai ba ko ya ce ni ma zan saukar da irin abin da Allah ya saukar na alkur'ani da za ka ga lokacin da mayan mutuwa yake samun waɗannan azalumai mala'iku sun shimfiɗa hannayensu a kansu suna azabtar da su da dukansu suna masu tsawa suna cewa ku fito da rayukan kuma karɓe su kuma a yau ne ake saka muku da azabar da za ta wulakantar da ku, ta kaskantar da ku, saboda abin da kuke faɗa dangane da Allah na ƙarya, da da'awar annabta, da wahayi, da saukar da abin da Allah bai saukar ba, kuma saboda girman kanku ga imani da ayoyinsa, da za ka ga hakan, da ka ga al'amari mai ban tsoro.